inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji Allah ya ji kan Mika'ila Abdullahi da rahama da shi da iyalinsa duka da muka yi rashin su muna roƙon Allah ya ba su aljannar firdausi ya gafarta musu kuma gaskiya wannan rashi babban rashi ne a gare mu saboda malam Mika'ilu mutum ne mai hazaka kuma mutumin kirki ne kuma yana cikin waɗanda nake ji da su saboda irin yadda suke ɗaukar aiki suna yi fi sabilillah kuma ana samun nasara a kan shi amma dai san mutuwa tana kan kowa kuma in lokacin ya yi ba makawa ba yadda za a yi sai dai kawai a ƙara gode wa Allah kuma a roƙi Allah da ya musu rahama ya gafarta musu kuma iyalan da ya bari ubangiji Allah ya albarkace su shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya kenan farfesa a tahir jiga jimkaɗan bayan jana'izar kwamishinan zaɓe na jihar Kano marigayi mikaila Abdullahi wanda ya rasu tare da matarsa da 'ya'yansa biyu gidansa da ke kano sanadiyar tashin gobara a gidan malam habibu yusuf na ɗaya daga cikin ma'aikatan da ke aikin gadi a gidan kwamishina da ni da wannan da ɗaya ɗan sanda to muna zaune kamar misalin karfe hudu shine ɗayan isahi izza ga haka muna ganin ai lokacin sallah ma ya zo sai tanajin alwala kan lokaci karasa ina zuwa can gindin mangoro zai dan murɗin ruwa to sai ya ga wuta sai ya ce ce mana wuta ce sai muka je na tashi a guje na kashe injin na ɗage wutar muka je da ruwa don mu kashe ina kwara wutar na tana da tahi to daga cikin falansa wutar ta kama shine har ta zo sama sai wutar na ci a jikin katako haka gefe to yi ne muka je muka yi muka iya kokari hayaki mu je ikoro mu shi ɗaya ɗan sanda wallahi faɗuwa su uku hayaki yana ɗauke man numfashi mu janye shi ya ta komo hayyacinsa mu koma muka iya yin mu dattijan arziki ne dattijan arziki ne jami'an tsaro suka ce za su yi binciken kwakwaf domin gano tushen gobarar kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar kano asp magaji musa maje ke faɗi da ainihin jami'an kwana-kwana da 'yan sandan mu mu haɗa kai muna bincike za su kawo mana rahotannin abin da shi ne makasudin da ya janyo ainihin ita wutar. 'Yan Najeriya dai sun fara tsokaci game da lamarin tare da kawo shawara ga mahukunta su rinka bada tsaron da ya kamata ga ma'aikatan zaɓe musamman ma a kakar zaɓuka. Malam Habu Ahmed mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Ya kamata ce hukumomi sun kula da su jami'an wannan zaɓe har ya samu ya kammala wannan muhimmin aiki da aka ɗora masa. musamman a wannan zamani da technology ya watsu a duniya da zai ba da dama a sani me ke faruwa a ina ne yake faruwa ka san saboda ci gaba da aka samu a duniya idan wuta ta kama ana iya ganewa cewa ko sakan din da ta kama cewa lalle ga hayaki sanya tashi daga waje kaza saboda akwai na'urori da za su iya ba da wani alamomi da hukumomi da za su iya ba da taimako su taimaka kuma da a ce akwai wannan damammaki to da a irin tunani na dan adam ana iya cewa zai iya amma fa kaddara ta riga ta riga fata ko a ina yake ko a cikin nan yake idan lokaci ya riga yayi dole zai mutu kuma idan ubangiji yayi lallai a inda ya mutu dan hakan ne zai mutu babu wanda ya sai hana malam habu ahmed kenan a nan kano mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano najeriya ka zo mutum da nan ka rasa shi kai kira bai amsa kira da kuma kira da karaba kira ba